wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa shamtaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحد الفاصل بين التقليد والاتباع نعم قال بعض العلماء ولساشا ما لمي ينا نعم ونهارب التقليد دول زماننا مع حبنا للعالم المتجرد وكذا الأئمة حبهم متمكن كل نفس يا برية فاتت نعم وترك أنفسنا لرؤية من غدا في رقبة التقليد شبه مقلد إنا نرى التقليد داء قاتلا عجب الوغول عن الطريق الأرشدي جعل الطريق على المقلد خالدا فترى المقلد تائها لا يهتدي ولذا بدأ بدأنا في جذوره min kulle qalbin kha'ifin mutaraddid wa nasawqa al-dam min da'ahu wa tarahu bi murahin wa hayl sharik al-murshid na'am wa nuharibu taqlida wato muna yakan taqlidi dole zamani tsawon zamanin mu ma hubbina li alimi lil alimi tare da soyayyen mu ga malami wanda yake ya zage gamtse ga gaskiya wa kazal a'immata ubuhum mutamakkiru haka nan a'imma su abu hanifa su imamu malik su shafi su imamu ahmad allah ya musu rahama san su tabbatacce ne a cikin zuciyarmu kullu jabari ya ta shi daga kowanne rai kowanne rai wajibi ne ya so su ya huta alikai ku shaida an gani kada a gadon muna yaki da takalidi a ce kuma ba ma san wayannan bayan Allah wayannan bayan Allah su abu hanifa su imamu malik da sauransu suna nan a cikin zuciyarmu muna san su amma kuma ba ma takalidi da su muna ma yakan takalidi ne wa na da li yadda man gada wato ranmu yana yin laushi da ganin wanda ya wayi gari mai da kayyadi kayyadi akwai kuma man gada shi ba muqalladi muƙayyadi. wanda ya wayi gari wato kamar wato kama da daurarre wanda ya wayi gari yi kama da daurarre yi kacin takalidi da igiyar na takalidi yadda ka san an daure shi an dabebe shi da igiyar takalidi. inna nara takalida ta al-qatila lalle muna ganin takalidi wani cuta ne mai kisa hajabal uquli hajabal uqula wanda ya kange hankali an tariqil arshi ya kange hankali daga hanya wanda yake eh, na shirya. ja'ala tariqa eh, ala al-muqallid khalidan wato ya sanya hanya mai dawwama ala al-muqallid Na fatar al-muqallid za ka ga ainihin muqallidi ta'ihan yana rudadde la ya hatin baya shirya za ka shi a rude yake baya shirya zuwa ga hanya faliza bada'na fi kisasi juzuri to da wannan muka fara tumbuke ainihin tushensa muna so mu tumbuke tushen taqlidi mu kulli qalbin khaifin daga duk wani zuciya mai tsoron Allah mutaraddidi wanda yake daga duk zuciya mai jin tsoro mai kokonto na'am wala sofa nudammilu da sofa nudammilu da da sannu za mu dan warkar da ainihin cutarsa da ciwukansa bi wahayi da maganin nan da magani na wahayi mai daraja al mai shiryawa eh نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المناوي في فيد القدير الشيخ المناوي يا بلاء تلك في فيد القدير نعم واختلف فقال بعضهم وأتو أي ساقن في وصمة لمنك شيء لم يتكامل هذه الفرق إلى الان لم تتكامل إن يعني لم تتكامل هذه الفرق إلى العاد وهي نوع بس كمال بحريهم وأتو حلو كجل أجي مغانا imam al-munawi na magana wa'annan kungiyoyi na biriyoyi ba su kammala ba har yanzu wa'in ba wuce da ba'ad kawai an samu wasu tashi daga cikin kungiyoyin ne wa qala ba'du sai wani sashi suka ce wa huwa man yattabi'u al-tawarikh wato yana daga cikin wanda yake yana bibiyar tarihi shi wannan bawan Allah su bi tamamiha yace an samu wayannan kungiyoyi 72 gaba ki ɗayan su an same su fa yashuruna minhum ar-rawafiq wato 20 daga cikin kungiyoyin akwai yan shi'a rawafi wa 20 al-khawarij wato 20 daga cikin shi'a ne 20 kuma khawarij wa 20 al-qadariyya 20 qadariyya har 60 kenan ay al-mu'tazila sune yan mu'tazilawa wa sab'u al-murji'a kuma bakwai daga cikin su murji'awa ne na wa firqatun najiya najariya najariya na sana akwai kungiyar najariya firqatu darrariya akwai kungiyar darrariya firqatu jahmiya akwai kungiyar jahmiya firqatu karramiya akwai kungiyar karramiya firqatu bakariya akwai kungiyar bakariya firqatu mushabbiha akwai kungiyar mushabbiha haula isna wa sab'una wa'annan sune 72 wanda dukkan su gaba ɗaya yan wuta ne kawai والثلاثة والسبعون والثالثة والسبعون الناجية نسبة إلى أكو إذا الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة an gane ku su ne na saba'in da uku to wannan shi ne iya ƙoƙarin da shi wannan malami ya yi cewa yanzu wayannan ƙungiyoyi saba'in da uku sun ga sun bayyana yanzu an gane sai ambaci ishirin daga cikin shi'a ishirin cikin kaza cikin kaza da sauransu wannan shi ma ya yi haji ne amma wasu malamai suna ganin ƙungiyoyin har yanzu ba su gama cika ba shi ya sanya da aka tambi ibn baz me zai ce dangane da ikhwanul muslimin shin ƙungiyar ikhwanul muslimin ahalin sunna ne ko suna daga cikin saba'in da biyun nan ita suna daga cikin saba'in da biyun nan abin da yake nufi ikhwanul musulun su ma kungiya ne na bid'a daga cikin saba'in da biyun nan wanda manzon Allah ya ce duk suna cikin wuta to idan mun fahimci wannan za mu ga shi bin bas kenan a nashi fahimta kungiyoyin ba su gama cika ba ko har yanzu kungiyoyin ana samar da su kowane lokaci za ga wasu sabon kungiya ta bayyana har sai sun kai wannan saba'in da biyu wanda manzo sallallahu alaihi ya faɗa na'am wa qala sahibu talbis al-iblis eh mai littafin talbis iblis ibn al-jawzi ya ce fa in qila wa hadhihi al-firaq al-ma'rufa to idan an ce shin wayannan kungiyoyi 72 an san su fal jawab inna na'rifu al-iftiraq to jawabi shine mu dai mun san rarrabuwa mun san abu da ake rarrabuwa wa usul al-farq usul al-firaq mun san usul na ainihin kungiyoyi وإن كل طائفة من الفرق قد انقسم إلى الفرق إلى فرق cewa lalle kowane bangare daga cikin wayannan kungiyoyi sun kasu zuwa ga kungiyoyi kungiyoyi kowane bangare daga cikin su shi'a kungiya ce ita ma ta kasu kungiyoyi kungiyoyi na 20 misali sannan yan hawari su ma sun kasu eh na wa in muhitta bi asma'i tilka al bi amma mu dinnan bamu kewaye ba mu gama sanin sunayen wa'annan duk kungiyoyin ba a mazahiri da mazhabobinta wakar zahar lana min usulul haruriya hakika ya bayyana gare mu usul na yan khawarij ya bayyana gare mu wal qadariya da usul na yan qadariya wal jahmiya da usul na yan jahmiya wal murji'a da usul na yan murji'a wal rafida da usul na rafida shi a kenan na wal jabariya da usul na jabariya to duk wa'annan gaba ɗaya mun san usul din su amma sanin su ɗaiɗaiku mu ce ga yawan su da wani da kungiya kaza da kaza ce to har yanzu dai haka shi fahimtar shi kenan ko na'am am qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya ya ce wa amma ta'yinu hadhihi firaq amma ayyana wayannan kungiyoyin fa sannafan nasu al musallafat eh hakika mutane sun wallafa wallafa wallafe dangane da ayyana wayannan sunaye zakaru fi kutubul maqalat maqalat sun ambace su a cikin littattafan firaq an gane malamai sun ambaci sunayensu a cikin littattafan firar na lakin jazam bi anna hadhihi al-firqa al-mawsufa sai yanke hukunci yin jazam an gane ai jazama cewa lalle kungiyar nan kungiyoyin nan da ake siffantawa ya yi da sanatin wa saba'in tana ɗaya daga cikin saba'in da saba'in da biyun nan labudda lahu min dalil ba makawa sai an kawo dalili idan ka ce wannan kungiyar ta zo tana daga cikin saba'in da biyu mai hujjanka an gane sai ka kawo dalili kenan ibn tabiya shi ma yana da ganin cewa ijtihadi malamai suka yi amma dai tabbas manzo Allah ya ce 72 to 72 din nan sai ka ce kungiya kaza kamar ibn baz ya ce ikhwanul muslimin na daga cikin 72 nan to sai kawo dalili akan haka an gane in bai kawo dalili ba to sai mu ce to ba mu gamsu da abin da ya faɗa ba misali kenan kun fahimci wannan to kaga na wato ko kungiyoyi saba'in da biyu ne a ya faɗa a saba'in da ɗaya ɗaya ya eh, abin da a ahalin sunna ne to saba'in da biyu din nan duk yan biriya ne gaba ɗaya to idan aka tambaye ka wata kungiya suka ce tana ciki to mai dalilin ka da sa ta daga ciki na? amma manzo Allah ya yi ishara ko wanda manzo Allah ya a gaban khawarij annabi ya faɗe su kamar shi a manzo Allah ya faɗe su ya yi ishara zuwa gare su yan kadariya manzo Allah ya faɗi sunan su to kungiyoyin da ke su usul ne an san su an gane eh. nan fa inna Allah harrama al-qawl bila ilmin domin lalle Allah ta'ala ya hana magana ba tare da ilimi ba a game in mutum zai yi magana kada yi magana kan abin da bai sani ba wa harrama alqawl bila ilmin khususan kuma ya haramta magana ba tare da ilimi ba a keɓance Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce inna ma harrama rabbi al-fawahish ma ta ce mu kawai ubangiji na ya haramta alfasha abin da ya bayyana daga ciki abin da ya buya ubangiji na ya haramta zalibi da zalunci ba tare da haƙƙi ba wa tushriku billahi ma lam yunzil bihi ya hana ku shirka da Allah abinda bai saukar da hujja ba akwai shirka da saukar da hujja ya ce ya hana ku yi shirka da Allah abin da bai saukar da hujja kan shi ba to kenan akwai shirka wanda Allah ya saukar da hujja a yi wannan shi yana da mafu ba shi da mafhumi kowane shirka gaba ɗaya Allah bai saukar da hujja kan shi ba babu wani shirka wanda Allah ya saukar da hujja cewa a yi yana abin da yake nufi kada ku yi shirka tunda shirka Allah bai saukar da hujja a yi shi ba wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun sannan ko ubangiji ya hana ku faɗi ga Allah abin da ba ku sani ba eh qala ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halala ya ku mutane ku ci abin da ke doron ƙasa halal ba mai tsarki wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi sawu na shaytan innahu lakum aduwwun mubin domin lalle shedan a gare ku maki ne wanda yake bayyananne Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bi ilm kada ka ringa bibiyan abin da baka da ilimi akan shi in dai baka da ilimi akan abu ka bar shi ga wanda ya sani ka daina bibiya akan shi hmm. wa alaikum salam so da biyan wuta ne ba sauran wa ya da shi libi ka ayyana cewa wannan na daga cikin usul da gaga misali na kace shi'a tabbas haka ne khawarij tabbas haka ne to wasu rassa ne na shi'a din kaga an ce 20 din shi'a 20 din khawarij 20 din kaza to malamai sun yi sabani wajen ayyana sunayen kungiyoyin yawa ayyana su ala tafsir yana buƙatar dalili ka gane yawa a kungiyar da targa ta yi nisa ta fita da shi ta fita eh, sai dai wanda su yan bid'a ne tsaban bid'a suke yi eh. fatin sala na yau jazan suna ciki yau eh duk yan a wuta ne annabi ya ce kullum hadin nar sai dai Allah ta'ala in wannan nan bid'a ba wannan dan bidiyan kila jahili ne bai san komai ba shi ya dauka yana kan gaskiya kaga wannan Allah zai rinka shi. amma a dunkule dukkan kungiyoyi gaba ɗaya kungiyoyi ne na wuta na'am na'am fatin salat bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim qalu al eh, ka'aba كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يا تزن شيء من ذا الله صلى الله عليه وسلم إن يميك يزوى صلى يستقبل الكعبة بالفرد والنفل سيفكر كعبة أتكون فرلا دنافلة وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لمسيء صلاته من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أمني ده ونن sai gaya ma wannan mutumin da yake muna na sallah wannan mutumin da bai iya sallah din nan ba sai ce idza qumta ila salah idan ka miƙe zuwa sallah ka cika alwala thumma taqbal sannan ka fuskanci alƙibla an gani gani wannan ya zo da siga umarni kuma umarni yana hukunta mai alwuju idan ka miƙe zuwa sallah ka cika alwala me ma'anar cika alwala yayi alwala su uku uku yayi alwalan da kyau ta inda ba zai ballum a ba an gani ku ka wanke ko ina kada ka ballum a sannan kuma ka fuskanci alƙibla na'am وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل في على راحلته يا كسانشي منزان الله صلى الله عليه a cikin tafiya yana sallar nafila akan abin hawansa wa yutiru alaiha kuma yana yin wuturi akan abin hawa an su tawajja hadini duk inda wannan dabba ta bukanta da shi a gani ko ina ta ko ta ko ta zai ci gaba da sallar sharqan wa gabas da yamma wa fi zalika nazala qawluhu ta'ala wato dangare da haka ne maganar Allah subhanahu ala ya sauka fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta nan fuskan Allah yake kenan idan mutum yana sallar nafila duk inda ya fuskanta nan fuskan Allah yake amma a wajen sallar farilla ba a yadda mutum ya kalli ko'ina ba sai alƙibla sai aba, a nafila mutum na sallah kan dabba wato farko in zai hau dabban ya kalli alƙibla bayan ya kalli alƙibla ana cikin tafiya sai dabba ta juya kawai ya ci gaba da sallar shi an gani da wannan hadisin ne malamai suka yi baɗi cewa wuturi shi ma nafila ne ba farilla bane domin abu hanifa yana wajabtar da sallar wuturi an gani sai to gashi nan annabi ya yi sallar wuturi akan dabba wa ba a sallar farilla akan dabba yana daga cikin hujjoji suna da hujjoji masu yawa da suka nuna cewa wuturi nafila ne shi nam wa kana ahyanan idza arada an yatadawwa ala nafsi ya kasance wani lokaci idan yana so yayi nafila akan dabbansa akan tabuwansa. wala bi hal qibla sai ya kalla al qibla da ita kabbara sai ya kabbara summa salla haisu wajahu kabu sannan sai ya sallah duk inda dabban shi ta fuskantar da shi zai sallah a lokacin wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilati ya kasance manzo sallallahu alaihi wa sallam yana yin ruku'u ko yana sujada akan abin hawan shi amma da imani ba ba zai yi mutum ya yi sallah kan abin hawa ya miƙe yadda kowa ke miƙewa a cikin sallah ba dabba na gudu ka miƙe ka yi ruku'u ka ɗago daga ruku'u ka yi sujada zai yi Ya ba zai yi ba sai dai mutum ya ringa imani yana ɗan ishara ya ɗan yi haka ruku'u sami Allah liman hamida sai ɗan yi haka sujada ya zama to ruku'u yana yana sama da sujada ko sujada kuma na ƙasa da ruku'u Eh. wa yaj'alu as-sujuda akhfada min ar-ruku' yana sanya sujada wato mafi ƙasa fiye da ruku'u wa kana idza arada an yusalli al-farida ya kasance idan yana so ya sallan farilla sai ya sauka na'am wastaqbala al-qibla sai ya fuskanci al-qibla kenan ba a sallan farilla akan dabba ba a sallan farilla akan mota cikin mota an gane wani ku? to ya hukunce idan aka ga lokaci zai wuce ba mota sai gudu yake mota sai gudu yake ya fi tsayawa kuma ga shi lokacin sallah zai wuce kaga wannan lalura yana iya hukunta a yi sallah haka a cikin mota ɗin an gane wani ku to amma idan mota zai tsaya ya zama wajibi wato a tsayar da mota a yi sallah ɗin an gane ku na'am wa amma fi salatul khawf shadid amma cikin sallah na tsoro mai tsanani lokacin yaki Ali sallallahu alaihi wa sallar da'um, mataki ayyusofu, jarin gina Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sunanta ga al'ummansa. Su yi sallah, wato dakaru. Iyamun ala'a a yi sallah suna dakaru, suna tsaye akan kababuwansu. A wani kuma ne, a nare? yi sallah suna tafiya a ƙasa, suna gudu. Suna masu tsayuwa kan diga da kansu. Ko kuma yi sallah kan abin hawa. Wasu saka belinin suna masu fuskantar alƙibla gairu mustaqbiliha ko kuma ko kuma au eh, au gairu mustaqbiliha eh suna masu kallon alƙibla ko kuma ba kallon alƙibla din wa sallallahu alaihi wa sallam idza sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce idza khalatu fa inna ma huwa tadbir wal ishara idan suka da kafirai suna sara ana su. suna sara ana saransu to nan maganar kallon alƙibla ba shi an gane yawa kawai kabbara ne da ishara da kai kawai za a daga sallah ana tsara arni ana sallah don kusan sallah ba abun wasa ba ne misali tun da kaga ana cikin yaƙi ana kwamawa da makiya amma ce dole sai an yi sallah to lallai ba ƙaramin rashin lafiya ba ne zai hana mutum yin sallah kan lokaci sai dai mutum irin sallan da a irin lokacin da rashin lafiya ya kai ita mutum baya cikin hayyacinsa shi da kawai zai bar sallah in suka cakuɗe da kafirai kawai kabbara ne da ishara da kai na wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya qul ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa a bainal mashirki wal maghrib kibla abin da ke tsakanin gabas da yamma shi al-qibla tsakanin gabas da yamma na al-qibla yake kamar yaya yaya abin yake mu ga gabas nan ga yamma yana al-qibla na haka kenan tsakanin gabas da yamma akwai alkibla nan gabas can yamma yana alkibla za mu kalli nan mun kalli gabas mun ba mun ba gabas baya mun ba alkibla baya eh kenan nan wajen ana maganar mutanen madina ne an ce abin da ke tsakanin gabas da yamma ga mutanen madina shine alkibla to mu sai dai mu ce me abin da ke tsakanin kudu da arewa ina ne kudu ganin arewa ba nan tsakanin kudu da arewa kaga ga alƙiblar mu nan kuma kaga alƙiblar yana da fadi kawai manzo Allah ya ce kawai muna so mu gane alƙibla tsakanin kudu da arewa ya kawai shine alƙibla to irin yanda mutane ke ta ba kansu wahala din nan an gani kaga masallaci da da yana kallon nan sai a wani da shi ya wani lankwashewa duk wannan gaba daya ba kai wahala ne ba wani dalili a kai ko in ku gane ina ne gudu ina ne arewa to duk abin da ke tsakanin shi duk faɗin shi a yi ta tafiya daga nan a tafi can da algibla ne an gano wannan to yin amfani da wani wani wani compass ko yin amfani da kaza a yi ta karkatar da masallaci a yi ta rusa masallaci ana kokarin wai dole sai an kalla algibla an gane wannan kuskure ne in dai mutum ya san gabas yayin ya san kudu ya san arewa to sai kuma gashi nan ya gane cewa duk abin da ke tsakanin aljibla ne kaga ya huta in ka gina masallaci wani ya ce ka sake ginin sa ka ce mai a'a wannan dukiya za ku yi amfani da shi wajen wasu al'amura na addini an gani ko mutanen da suke ka'aba suke can makka an ce su fuskanci ainihin ka'aba amma mu da muke nesa an ce mu yi mai kirzazu aka ce ba ce sai mun kalli an da ka'aba din ba an gani to amma yanzu sai ga ana so wani sai mun kalli hakikanin ka'aba din a yi ta wani aune aune na wahala kai to wannan ya saba an gane tsakanin gabas da yamma akwai alkibla abinda manzo Allah ya faɗa kenan eh ya bi salihin wa alaikum assalam eh in gaban doki ne eh ai mota mutum zai iya ai a zai yi eh eh sai ga jihar iya ya juya ya kalla ce ba nan ba zai iya ba kike ne sallah haka nan an bawul fadl kinan da duniya haka ba zai yi wuce ba eh. wani gina fashi kafin lokaci ya yi kuma a dole yi wani inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta dole sai lokaci ya yi sai kamar sallar sallar la'asar zai iya yin sallan azahar kuma ya yi la'asar wani mutum zai iya yi mana idan yi mai zai iya mana inda ya san lokacin azahar ya yi sai dai kafin ya fara tafiya zai ya haɗa sallah biyu ba ya yi jamu takadim ya halatta نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس وإمران بن حسين رضي الله عنه أنكر قولك أن عباس لإمران بن حسين الله يقرأ مزيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ittalatu fil janna na leka cikin aljanna ra'aytu aksara ahliha al fuqara sai naga mafi yawan mutanen aljanna fa talakawa ne wa talatu fil nar na leka cikin wuta ra'aytu aksara ahliha an nisa sai naga mafi yawan yan wuta mata ne an gane wannan ko tafakkuna alai a nan wajen manzon Allah ya leka cikin wuta kuma har ya rika aljanna kenan har an shiga aljanna da wuce yanzu eh manzo Allah ya ce wato ya leka cikin aljanna kenan aljanna tana nan sannan mutanen aljanna ma suna nan na leka cikin aljanna sai ga mafi yawan mutanen ta talakawa na leka cikin wuta sai ga mafi yawan mutanen ta mata kuma alhali an ce aljanna za a buɗe ta ne in tashin kiyama ya bin lokacin tashin kiyama kuma farkon wanda zai fara shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to zahirin wannan hadisi ya nuna har ma wasu shiga aljanna kafin manzo Allah ya shiga manzo Allah ya zo kuma ya leka ya gansa cikin ta me za mu ci akan wannan farkon farkon farkon mai shiga aljanna manzo Allah sana a cikin al'umma al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin nan ati babal babil janna yawmal qiyama fa asarfi shi zan zo kofar aljanna ran tashi kiyama in nemi a bude an gano wannan ko kaga wannan hadisin ya nuna mana cewa manzan Allah ne zai fara shiga aljanna da shi da al'ummansa wannan hadisin yaya annabi ya je ya ga a lokacin da ya migraji ya je ya ga aljanna kuma Allah ya nuna mai cewa kaga aljanna nan mata suka fi mai talakawa talaka suka fi yawa ba wai ana nufin mutane sun sun shiga aljanna ba ne an nuna mai da ya ga aljanna sai ga sunayen wa sunayen talakawa ya fi yawa an gani kuma talakawa aka gaya da talakawa sun fi yawa cikin aljanna sannan kuma aka nuna mai wuta sai annabi ya ga mafi yawan mutanen da aka nuna mai za su shiga wuta duk mata ne gaba daya an gane wannan ku? to kaga manzo Allah ne ya faɗi wannan kuma an ka duba sai ga abinda manzo Allah ya faɗa gaskiya ne mafi yawan mutanen da suke ayyukan alkhairi talakawa ne yanzu karatun addini ma kaɗai yanzu a wannan masallaci namu wane ne waye biloniya cikin nan waye biloniya duniya mashi mafi yawan mutanen da suke masallacin nan talakawa ne su to haka nan duk inda ka je masallatai ana karatun addini za ka talakawa ne ana gudanar da wani aikin alkhairi talakawa ne idan Allah ya ba mutum wadata sun ga Allah ta'ala ya ƙara girman shedaninka Allah ta'ala iya wadatar ka iya jaraba wanda Allah zai baka to ba ƙaramin mai kuɗi ba ne yake tsayawa ya rike addini yadda ya kamata an gani mai kuɗin ma idan ya rike addini za ka cewa sama-sama yake zuwa masallaci sauraron karatu sai za ana yaban shi ne saboda kawai yana ba da dukiyarsa don taimakon addini amma ya tsaya a ringa yin komai tare da shi yana da wuya gaskiya an gane ko da mutum da yana tare da mu da zarar ya yi kuɗi sai dai magan shi a hanya ko sai dai a gaisa ta waya an gane sannan ko mata ina ganin baya buƙatar ƙarin bayani irin ɗabi'un mata da abubuwan da suke yi kai ka san cewa mafi yawa za su shiga wuta an gane mata duk wani abu na saɓon Allah sha'awar shi suke yi sannan ga su da raunin imani in ba ka yi daga sojan tarbiyya ba sai ka ga abubuwa na ta lalacewa wannan shi ne dalilin da ya sanya aka sanya kulawa da mata ƙarƙashin maza an gane wani ku ka duba yadda mata suke yi duk wani abu wanda ya zo na yayi na hallaka sai sun faɗa cikinsa ka duba yanzu wani irin abin da ake sawa a bayan ido ka ga mace ta zama aljana girgiri amma tana ganin wai ta yi kyau kuma ka duba irin shigar da suke yi yanzu suna matsa cikin a cire hijabi sun tabbatar Allah ya ce wajibi ne a sa hijabi amma kuma saboda shedanci ba sa hijabi ba sannan mata sun tabbatar da wannan kaɗe-kaɗen da suke da raye-raye a gaban maza sun san haramun ne amma za ga mata sun kira mai ganga mai gangan nan yana batsa yana kiɗa yana batsa amma kuma ko damuwa ba su yi ba sai ga mata sun shiga suna rawa a gaban maza misali kaga wannan alama ne mai girma cewa mutane ne wanda duk inda shedanci yake nan suke kaɗan kawai daga cikin mata wanda Allah ya ce ta sannan suna goyon bayan ƴaƴansu wajen shedanci an gane wannan ku. to kai akwai dai dalilai da dama da za su nuna mana cewa mata za su fi yawa a cikin wutan jahannama fiye da maza da zuwa wajen bokaye da zuwa wajen miyagun malamai an gane wannan ku. a dangane da shaye-shaye maza sun fi shaye-shaye fiye da mata dan shaye-shaye ne to maza su ne masu shaye-shaye mata akwai masu yi na? Eh. mata sun kamo? suna shiga shiga nan ba su gaskiya bai shigo nan sosai da biyar ne ba gaskiya malam malam da saura akwai saura a yanzu sun dai faɗi iya abin da gani ne maza masu shayi shayi ga suna ganin su a fili ga amma kafin ka gama ci ɗaya kaga mace kaga maza talatin yanzu a nan unguwar tibin wala ga su nan ta ko ina maza ne kafin ga mace eh? ya daga ci unguwa irin unguwannin masu kuɗi din nan yanzu ga wata mace tana cikin damuwa mijinta suna rikici da mijin baka da kwanciyar hankali zaman lafiyar da ta sha kuke za ga wata mace tana bakanta alluran kuke ta samu zaman lafiya ta kwanciyar hankali duk wani jamuwa ta sha wannan kuce sai ta samu kwanciyar hankali to kuce din na karewa kuma za su kare maka ta allura kuma kuce din tsada gare shi an gani? to ayyan ka ne mata shan kuɗi zai irin talakawa da su amma mata masu kuɗi kuce suke sha eh na'am yawan yawan yawan soya na duniya da suka dan yawa haka sun kuma za yawa tabbas to ai yawa ba shi ke hukunta shiga wuta ba ɗabi'a ke sa shiga wuta yi yawan su gaba ɗaya suka yi aiki mai kyau yan aljanna ne zuwa eh insha Allah aljanna an tare da musu waje da yawan su amma matsalar su shine kauce hanya da mutum zai tafi iyali ba tare da ya sa ido ba to za ka abubuwan za su aikata sai ka yi mamakin su suna da rauni kwarai da gaske amma mutum yanzu yana nasiha yana sa su a hanya to sai gama can nan sun tsaya kan hanya yadda ya kamata sai dai ana samun ɗaiɗaiku wanda ko ba kowa za su tsaya su kula da dokokin Allah ba su da yawa ne muttafaqun alai bukhari da muslim da ruwaitu mai ruwatu ibn abbas daga ruwayan abdullahi ibn abbas na warawar bukhari aidan min riwayat imran bin husayn bukhari ya ruwaito kuma daga riwayan imran bin husayn wa an usama bin zaid radiyallahu anhu an karbo daga usama bin zaid Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kumtu ala babil janna na tsaya a kofan aljanna fakana ammatu man dakala al masaki sai kasance mafi yawan wanda za su shiga aljanna talakawa ne su wa ashabul jaddi mahbusun su kuma abota wadata an tsare su a gane ma abota wadata an tsare su ana musu tambayoyi hmm. ina ka samu dukiyanka sun malatun alunna yau ma izin anin na'im a gane tunda yana da dukiya da yawa kowanne daga cikin dukiya sai an tambaye shi ya yi bayanin inda aka yi ya same su sannan kuma da ka same su mai kai da dukiyar ka yi aikin alkhairi ne ko na sharri sai an tambaye shi gaira anna ashaban nar sai da cewa musu yan wuta kuma qad umira bihim ila an-nar Hakika an yi umarni da su zuwa wuta to wannan me yake nuna mana ma abota wadatar nan ba duka zama ne yan wuta an gani wato mafi yawan talakawa mafi su da mafi yawan yan aljanna su ma abota wadata za a tsare su sai an gama musu interview idan an musu interview sun ci interview to za su wuce to kenan da talaka da mai kudi waye wani daraja makunan shiga na farko idan mai kuɗi ya yi aiki da dukiyarsa alkhairin da zai samu ya fi na talaka Ya kaga wannan matsalacin waye gina ta mai kuɗi ne talakawa nawa za su tara kuɗi don su gina wannan wajen yanzu gashi tafsiri muke ta magana neman taimakon tafsiri inda muna da wani mai kuɗi kwakwara guda ɗaya zai ce kawai ya ɗauka ne amma yanzu gashi nan wajen mu nawa wajen mu ɗari wani lokaci muna neman taimakon nan sai ga gashi nan sai mu daɗe yan shekara ɗaya sannan iya tara wannan kuɗin an gane jiya mun yi gidauniya abinda muka samu a gidauniya a cikin taron da muka yi jiya gaba ɗaya dubu goma mai kuɗi zai ba da miliyan ɗaya har da ƙari ya ce gashi a yi ta tafsiri sai ina fata gani kaga mu gashi nan mun taru da yawa amma abinda muke muke bayarwa ɗan kaɗan ne misali to mai kuɗi yana da hanya inda ba a ce mai kuɗi yana da wayo to shi ne zai sayi aljanna da sauki ka zuwa usman bin affan radiyallahu an lokacin da za a yakin tabuka annabi ya ce duk wanda ya taimaka aka yi yakin nan na tabuka sakamakon shi aljanna nan tashi usman ya siyara umma dari da sirdinsu da makamansu da abincin wanda zai je yakin ya bayar fi sabi da na maza gane annabi kuma ya ce duk wanda ya sayi bi'in rumata wanda ya sayi rijiyar nan na ruma zai shiga aljanna rijiya ne wanda ruwan shi na da zaɓi na wani kafiri annabi yana sa a ringa ɗibo mai ruwan da sauransu kuma ana fa'idantuwa da rijiyar nan take Usman ya biya kuɗi ya siya to abubuwa da dama da ake tabbaka a sai Usman ya ciro sai annabi ya ce ma zarra Usman ma fa'ala ba da yau Usman daga yau da abin da ya aikata da cutar da shi saboda dukiyar da ya bayar dukiyar da ya bayar don taimaka ma addini kafin kai ka iya bada wannan dukiya din kila haka ba duniya ba za ka tara wannan kuɗin ba yanzu wani kila a ce ma albashin shi a shekara ba zai kai miliyan ba a shekara uku ba zai kai miliyan ba misali to mai kuɗi rana ɗaya ya bada wannan miliyan ko bai jin komai an gani sun zama za Allah ya ce zahaba ahlul juzur bil ujur ma abuta wadata sun tafi da lada amma wani suka ce shi talaka ladan shi wajen haƙuri ne yana son yana son yi aikin alkhairi ba dama kuma yana son ya dauki nauyin iyalansa yadda ya kamata ba dama misali yana da wasu buƙatu sai ya yi haƙuri ya nemi lada wajen Allah to wannan ma ba karamin ba ƙoƙari ba ne ba yana buƙatar wani abu ba dama ba zai yi sata ba ba zai yi kidnapping ba ba zai cuci wani ba zai tsaya kan halal din shi kuma haka zai ci gaba da gudanar da rayuwarsa cikin hakuri yana ganin masu kuɗi suna tafa chaka da dukiya a shiga wannan mota a sa irin wannan tufafi a yi kaza a gina wannan gida amma shi yana nan zaune a ɗaki ɗaya kaga wannan shi ba ƙaramin jarabawa ba ne na wata gani amma dai ala ayi halin dai idan mai kuɗi ya yi biyayya ga Allah to yana cikin wani alkhairi mai yawan gaske idan farkon fara ɗanɗana aljanna talaka ne zai fara ɗanɗana aljanna talaka zai fara ɗanɗana aljanna shi zai wuce nan take tun da daga shi sai sandan shi bai da wani kayan da za mu yi interview kawai yana zuwa gina ma a tushe ki to za ce wuce abinka shi wannan na zuwa za a yi fakin shi kana da gidaje guda dubu ɗaya a najeriya kana da gidaje kaza a amerika gidaje kaza yi mana bayanin da ka samu kuɗin sannan ka gina kaza ka gina kaza ka yi kaza mai kai da wannan dukiya ina ka samu dukiyar kuma ya ka kashe dukiyar kaga ya samu dukiyar ta hanyar halal to ya ya kashe dukiyar ma sai an mai tambaya in bai iya bada amsa ba ya fuskanci azaba in ku ya bada amsa cewa ya kashe dukiyar ta hanyar alkhairi bayan ya samu ta hanyar alkhairi kenan in ya wuce sai kuma ya yi fintinkau da talaka ko talaka ya riga shi shiga amma kuma daga baya zai zo ya mishi fintinkau saboda menene ya yi amfani da dukiyarsa wajen ayyuka alkhairi da dama na'am wal jaddu eh, al hazz wal gina shi jaddu shine wato rabo da kuma wadata قد bayanin بيان هذا الحديث bayanin wannan hadisi ya gabata a cikin babu أشكم باب rauni. ما سروني نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة wato mafi gaskiyan kalma wanda wani mawaki ya taɓa faɗa a duniya kalimatu labi shi kalma mawakin nan mai suna labi ala kulli shay'in ma khala Allah batil ku saurara duk wani abu wanda ba Allah ba wato barna ne a bauta mishi duk wani abu wanda ba Allah ba barna ne a bauta mai kaga kalma ne na mawaki manzo Allah ya istishhadi da shi ashe ba laifi bane kai kotin din magana wani mawaki shin wannan mawaki ko da kafiri ne shin labi din na musulmi ne shi daga baya ko eh amma lokacin da ya waka fa ya gani wa alaikum salam ala

ta daɗe in wani mai in wani mai digiri ya zo ko mai master in ya ɗan shekara biyu kuma sai shi kenan kawai ya ba bincikau eh sai zama shi ne oga in ka je soja a soja ma za ka wanda zai fara fara training kurtu ne da ka zo kuma kai da digiri ɗinka kai kai shekara ɗin shi kenan kuma sai sai kawai fara tsara maka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أذكار نعم باب جواز قول المريض babu halarci mara lafiya ya ce eh, ana shadidul waja kai wallahi ina tsananin ciwo ciwo ya kai mu inta, ya halarta au mu'uq ko kuma yace wallahi ni ina masassara au wara asa ko yace wayo kaina ana wayo kaina ko abin da ya kama da wannan ya halarta ko bai halarta ba ko bayanu annahu la karaha fi zalik da bayanin cewa babu karhanci mutum ya ce wayo kaina ko yace ni ban da lafiya ba ina tsananin ciwo idza lam yakun shay'un min zalika ala sabil at-tasaqquf idan wani abu daga cikin wannan bai kasance akan hanya na fushi da kaddara ba fushi da abin da Allah ya jarabe shi da shi ba in bai kasance kan bayyanar da raki ba an gane in ya zama to mutum ba ya yi haka bane don ya nuna raki ko ya dinga fushi da Allah don Allah ya jarabe shi da wannan abu warawaina fi sahihai al-bukhari wa muslim mun ruwaito a cikin ingantattun littattafan nan na bukhari da muslim an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala daga abdullahi bin mas'ud Allah ya kara mishi yadda yace dakaltu ala annabi sallallahu alaihi wa sallam wa na shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana masasara samitu sai na ji annabi eh fa masastuhu sai na shafi jikin manzo sallallahu alaihi wa sallam sai na ce kai innaka lartu akuwa ka shadida lalle kana masassara masassara mai tsanani kana yin malaria jikin shi ai zafi ce kai gaskiya ya rasulullah ya rasulullah lalle kana masassara masassara mai tsanani ala ajal yace bi ma'ana na'am haka ne kama yu aqratulani min ina masassara kamar yadda mutane biyu daga cikin kuke yi shi manzo Allah ana ninka mai ciwon mutane biyu ne irin malaria da mutum zai iya ci jiki ya galabaita manzo Allah ana ninka mai sau biyu an gane wani ku? Ka ki to shi a wata ruwa yake cewa zalika an laka a laka ajrayn wannan ya nuna kana da lada guda biyu ce ajal yace haka ne an gani kina idan Allah ya jarau mutum da rashin lafiya sai mutum ya dangana ya nemi lada wajen Allah to Allah ta'ala zai ba shi ladar daki masu yawa shi rashin lafiya Allah na jarau mutum da shi ne don a kankare mai zanubai shi yasa zaka ji Hausawa suna cewa duk wanda ba shi da baya rashin lafiya ya binciki imanin shi tun daga ga wanda kullum baya rashin lafiya to ya binciki imanin shi to ai idan mutum baya rashin lafiya Allah kuma na iya jarraba shi da wani abu daban kuma za ga wani baya rashin lafiya amma kuma ba kuɗi duk wata harkar shi na rayuwa ba shi da wadata kan shi ai shi ba wannan rawar rashin lafiyar ne ai wani lokaci ma gara ka ɗaya rashin lafiya na akwai ɗan kuɗi a aljihu da za ka biya buƙatar rayuwanka da a ce ga kan lafiya lau amma ba kukurwa wajen ba ka iya biyan bukatar iyalanka ba ka iya biyan kudin haya ba ka iya taimakon yan uwanka ba ka iya kaza kuma kana so ka yi da mutum ya riga da rashin lafiya yana warkewa da mutum ya zama lafiyar shi lau amma ba komai wanne ne ya dafi ka gani na fi sayi haihima ya zo a cikin ingantattun littafan wato bukhari da muslim sa'ad bin abi waqas daga sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu nam ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'udu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya gaida ni min wajen shi bi saboda rashin lafiya ciwo wanda yake ya tsananta a gare ni haka mutanen kirki bayan Allah suna rashin lafiya rashin lafiya baya nuna cewa dan kana yi Allah baya san ka tunda dai a duniya waye waye bukata wajen Allah manzon Allah to gashi yana rashin lafiya ninki biyu akan wanda muke yi fakult sai na ce balaga bi ma tara sai ce ya rasulullah wato ya kai makura gare ni abin da kake gani wato mana ciwo na da kake gani ya kai makura gare ni wa ana zumali kuma ni mulki miloniya ne ni ma abucin dukiya ne ni wala yarsuni illa bunati kuma ba mai gado na yanzu diyata yanzu wannan kuɗi mai yawa haka zan ban ma diyata ita kadai ina ganin yayi yawa to ya la ko in yi sadaka da rabi ne annabi ya ce la ko ya ce ko in sadaka da sulusai ne in kasa dukiyar uku in yi sadaka kan da biyun ba masa ɗaya annabi ce la in yi sadaka da rabi a annabi ce la in yi sadaka da ɗaya cikin uku annabi ce sulusi yana fa da yawa sulusi ko kaɗan rage daga sulusin nan ka yi sadaka da shi kenan ka ban mata ainihin gado mai yawa an gane ko ta ji daɗi in dai mutum na da ɗa na gari wanda ya san cewa idan ya bai babban mai dukiya zai amfani da shi ga alkhairi ne ai gane kaman mai dukiya da yawa amma in yaron banza ne ba hmm? ka san ka bashi wannan dukiya zai yi shaye-shayen giya ne ya nemi yan mata ya je sama kashi allura na koke ko abin da ya kama da wannan kaga shi wannan gara ka rage dukiya haiku eh na wa karan hadis amma ba baka da iko ka rage ya fi sulusi ba duk da wannan eh sai dai shi ɗan idan ya zama to mai tsallan dukiya ne ya zama hajjuri in akwai hukuma na musulunci sai a samu iyaka sai hukuma ta karɓa dukiyar ya zama duk wani abin da zai siya sai ya yi bayani kuma sai an tabbatar abin ya siya an gani za a rika kula mai da dukiya ba za a saka mai da dukiya ya ta ba yawwa na fi sahih bukhari shine Allah ya ji kamar babu gumi ake tambayar shi game da irin mutanen da suke liki din na wajen biki ana biki suna watsa dukiya yace irin wayannan da ashe akwai gwamnatin musulunci ya kamata a sa su daga cikin mahajurai to ba san muhimmancin wa dukiya ba dukiyar da ake shan wahala a samu kawai ga mutum na watsawa yana sun zuba waka, mutane suna wawa shin wannan dukiya anya ya same ta hanyar halal ne da yin wannan anya yana da hankali shi ne ce irin wannan ya kamata kawai a same ta kunkumi a rike mai dukiya in ya ce zan ziyarta za a ce Baga abin za ka biya sunan an ga ababen alkhairi ne biya ba shi kudin ni ce zan yi ka za a ce ne za ka yi ci wata budurwa sashi nake sun baka dan biliyan daya ce ba za a bayar ba <laughs> warawai na ce sahihul bukari mun rubuta a cikin sahihul bukari an alqasim bin muhammad qala daga qasim bin muhammad yace qalat aisha radiyallahu anha sai aisha radiyallahu anha ce. wara asa wayo kaina qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal ana wara asa ai ni ne ma na bisharjin dan ciwo yau kaina da kin san ciwon da ke damu na da kin tausaya mun ma ni na fi cancanta an faɗa haka wa zakar al sai an bace hadisi hadal hadisi bi hadal laf mursal wannan hadisi da wannan lafazi mursal ne shi mu duba cikin abin nan mursal ne ko yana da shahid لأن القاسم بن محمد صادق قصة ما أدركها والله يا تفريق ولا كان إن عائشة أخبرت ولا أنا حديث لكن اعتمد Bukhari على شيخ القاسم ده إمام النووي يا ya ce Mursal. Na له وأنا Wani makaranta yanzu? kaga muttafaqun alayhi ne gashi ma yace rawaina fi sahih al-bukhari kamar hmm. sai ambace sai amma wannan hadisi da wannan lafazin wai mursal ala bin ala bi wa qawl al-shaykh yani annahu inna al-hadith bi hadha al-lafaz mursal يريد أن القاسم بن محمد ساق قصة ما أدركها قصة ما أدركها يقول وني قصة وند بيرسكيتا با ولا قال إن عائشة أخبرته kuma bai ce aisha ta bashi labari ba lakin in ta madal bukhari ala suratul qasim sai dai bukhari ya dogara kan shaharar qasim an gane ku ammati zubati ammatahu saboda ya ya aboci yar uwar babansa wa kasarat eh, aisha ya aboce ta da yawan ruwayan shi daga gare ta ko da bai ambata ba tunda yana yawan ruwaya daga aisha ya nuna cewa lallai ya ji daga gare ta eh, kuma shi ba wai mursal bane a gidan wai dan bai faɗa ba an ambata din ba ai tun da dai har ya tabbata cewa yana yawan karɓo magana gare ta kuma magana ya ba shi da da matsala na nan Allah ya ce mata shi ma kai shi yana da ne da gaske ne da ce wayo kai na zai ma ai da lafiya ce haka ya bada lafiya kenan idan iyali ba su da lafiya mutum shi ma zai lafiya inda ake a ɗan karkata zuwa manta da nashi wannan ya a tsaye wannan ba wai ya ba wai manzo Allah bai manta da nashi bane yana nuna cewa bai da lafiya wallahi ba yana cewa wai ya ya karkata ya ya shi ya abin nan kan shi bane ya bata ya daga cewa shi lafiya iyali wani lokaci in naka dan kadan ne ka manta da naka sai fuskanci na iyali hmm. na'am yana da kuɗi ga lafiya ba, amma yana ta aikin alkhairi ba in ana maganar gina masallaci ne kan gaba in ana maganar karatun addini shi ne kan gaba taimakon iyayensa kan gaba in da talakawa suna cikin tsanani a unguwa shi ne kan gaba yaya shi dan adam idan bai samu a nan ba zai samu a can eh. akwai hanyoyin alkhairi da yawa shar'i sai mutum ya rashin lafiya a yaƙi ne a ina amma na adam dai ba zai yi wace kai fara rashin lafiya ba zai yi sai dai a daɗe ba rashin lafiya ba wani wani lokacin mata ma ce shi ka mutum ya gaji tukar lafiya akwai wani mara lafiya da tsawo gaya mana bai da lafiya baya rashin lafiya ba sai ce mana kullum bai fana lafiya shi na kullum wata ran kawai sai muka ji ya ce mana ba shi da lafiya da ya ce ba shi da lafiya sai muka sa a PTS a zo a ɗauke shi a kai shi asibiti sai muka sa aka je aka je aka zo aka ɗauko mota aka je aka ɗauke shi yana zuwa sai ya fito waje lafiya ce ya yi liƙa ba tukuna ya an ce maka ya ce wallahi bai da lafiya ya ce wallahi shi wani abu ya gani ya ci doya ne sai ka doya ne sai ka ya ci wai wannan doyan da ya bai sai ka shi ne rashin lafiya kaga bai ba sa rashin lafiya wa shi akai dariya bai dariya shi kenan Najdirjim. Na'am. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ana ƙara dai tunatar da 'yan uwa. Mun ji da yawa an karanta hadisi na infaki. Lallai gobe ya kamata 'yan uwa a fito da kuɗi sosai da ya kamata. Tafsiri yanzu yau ɗaya ga watan wannan Rajab. Mun ga daga Rajab Sha'aban da ya rage. Saboda haka dan Allah ba wai Abba ne wanda ya rage ɗan karami. Malam yana ta magana taron mu nan da muke wallahi in muka tsaya da gaske muka yi da gaske muka yi iya kokarin mu wallahi za a samu yin da abubuwan da ya kamata kowanne kokari ya duba ya ga iya gurgurdan ikon shi ya ga menene zai iya badawa ai an karanta an tunatar da mu manzo an malai yana yawan karantar da mu hadisin da manzo Allah ya ce yayyan sadaka shine jurul mukid kokarin ne kadan mutumin da bayi da shi yayi kokari ya hobbasa ya cire ai kowanne yana gudanar da rayuwar shi misali da haka dan Allah gobe kowa ya kokari ya fito da kuɗi yadda ya kamata wurin wannan gidauniya da na'ayi na tafsiri wannan shi ne sannan za a zagaya neman taimako a taimaka fi da lafi